Amma idan wannan shine zuwanka na farko mu to ka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye mu idan mun dora. Na ɗaya shine Ismail Koli fitaccen jarumi a masana'antar Kaniwu na tsawon lokuta da dama wanda a yanzu fuskarsa har ma ta fara bacewa masoyansa kasancewar ya kwashe shekaru da dama rabon da a ganshi a masana'antar. Ismail ya fito a manyan fina-finai da dama wanda daga ciki akwai fim ɗin salsala illa da dai sauransu. jarumin da ya jima rabon da aga wulkawarsa a masana'antar har yau dai babu wata majiya da ta san dalilin da ya sa aka daina ganin sa a cikin fina-finai sai dai a wani bincike da majiyar mu ta yi ta tabbatar da cewa Ismail yana nan cikin ƙoshin lafiya inda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan rediyo na Spider FM da ke a cikin jihar Kaduna. ta biyu ita ce Hauwa Katanga wannan jaruma dai duk wanda ya jima yana kallon fina-finan Hausa to da an ambaci sunan wannan jaruma zai tuna da ita ta kasance shahararriyar jaruma ta yi zamani a lokuta da dama da suka wuce ta yi fina-finai da dama irin su daham tutar su babban gari amma ta yi fice ne a cikin fim ɗin katanga wanda suka fito tare da shu'aibu lawal kumurci jarumar dai tun bayan aure da ta yi sai ba a ƙara jin ɗuriyar ta ba a masana'antar amma kuma bayan mutuwar auren nata ta dawo cikin masana'antar inda ta fito a wasu fina-finai 'yan ƙalilan, daga nan sai aka ƙara jin ta shiru wanda muna tunanin wasu ayyuka ne suka shiga gabanta da ya sa ba ta samun lokaci Na uku shine Sadisu Abba Sawaba da aka fi sani da Sadi Sawaba, ɗaya daga cikin fitattun jarumai a masana'antar. Har yau dai masoyan wannan jarumi na ta tambaya kan dalilin da yasa aka daina jin duriyarsa a cikin masana'antar. Sai dai har yau babu wata kwakwarar hujja daga bakin jarumin wacce ta nuna dalilinsa na ƙauracewa masana'antar. Sai dai muna tunanin irin yanayi na yadda masana'antar ta tsinci kanta na wasu ɗabi'u da basu dace ba da ake yi yasa jarumin ya ƙaurace mata. ta hudu ita ce Shamsiya Habib tsohuwar jarumar Kannywood da ta dade tana taka rawar gani. Shamsiya ta yi fice a cikin fim ɗin Sakali wanda suka fito tare da Musbahu 'yam Ahmad. Ita ma dai ta ɗauki tsawon lokaci ba a ganin ta a masana'antar. Ko da wuraren wani sha'ani wanda ka iya haɗa tsofaffin jaruma har ma da masu tashi a yanzu. Tun dai bayan aure da ta yi ita ma aka daina jin ta har zuwa yau. Na biyar shine Abba M. Yusuf, fitaccen jarumi sannan kuma mawaƙi wanda a duniyar mawaƙa an fi sanin shi da Abex. Abba shi ma ya ji maraban da aka fuskarta a cikin fina-finai lamarin da har ya sa masoyansa suka kai ga tambaya. Amma bayan da aka tuntuɓi jarumin ya bayyana cewa nan ba da daɗewa ba zai dawo ya ci gaba da harkokinsa kamar yadda ya saba. To masu sauraron mu kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura.